Kasar Cote d'Ivoire wadda ta ci wasanta na farko a gasar cin kofin duniya na wannan shekara na shirin gama da Colombia domin kuwa nasara a wannan wasa ka iya kai ta ga zagaye na biyu. A matsayin kungiyoyi na kasashe guda biyu waɗanda kasashen su ba su ci gaba ba, Cote d'Ivoire da Colombia za su zage damtsi ne na gani ba su bar damar zuwa zagaye na biyu ta wuce su ba, saboda kungiyoyin guda biyu dai za su yi wasa ne a garin Brazil Alhamis na mai zuwa. yanzu dai kungiyoyin guda biyu duk sun samu nasara a wasannin su na farko a rukunin group C saboda haka nasara a wasan da ke tafe zai tabbatar da tafiyar ɗaya daga cikin kungiyoyin zagaye na biyu. idan cote d'ivoire ta nasara to zai zama karo na farko da ta je wannan zagaye saboda ba ta samu hayewa ba a shekarar 2006 da kuma 2010 a lokuta biyu kenan kawai da kasar ta taba zuwa gasar cin kofin duniya ita kuma colombia dai ta taba zuwa zagaye na biyu a shekarar 1990 inda aka cinye ta a wasan farko a wannan zagaye sai da yanzu dai kalubalanta kawai shine rashin tauraron dan wasanta radamal falcao wanda ya samu matsala gwiwarsa.